الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالعهد والمال والمعافاه حفظت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت بركتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشقا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوداننا وأسل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahir rahmanir rahim ah, muna cikin darasin mu akan sha'anin ta buka idan ba ku mance ba ah, mun kwana cikin ah, darasin mu yakin a jihar usman bayan abin na annabi ya tana da wa'anda ya tanada wa'anda kuma sun ka zo daga baya kuma an ka koma masu ɗauka kuma suka ɗauke su to bayan sun ɗauke su walamma ishtama'ar rijalu lokacin da sojoji da sun ka haɗu kharaja bihim rasulullah manzo Allah sai ya hita tare da su yana gaba suna bi ne yaƙi mai arziki manzan Allah gaba sahabbai suna bi ne ga manzan Allah suna gani ne suna yi yaƙi kamar wanda Allah ya umarce su ga suna sa hanya wahan talatu na alfa su dubu uku ga sojoji na da yawa soja dubu uku wa walla ala madina muhammadu bin muhammadu bin annabi ya nada wanda zai zama halifa ce madina wani Muhammadu bin maslama radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'i wa ala alihi ali ibn abi dalib annabi kuma iyali ne yabba ali ibn abi dalib hako domin ya bar gida wato da mai fakawa sai ya samu mutum guda cikin mutanen gida ne ali ibn abi talib yace hake mai gida ne wata kallama kafirun mina munafiqina mutane da yawa cikin mala'ika Allah ba su yi ta wannan yaki ba mutane da yawa saboda kun ji an ce an yi toshi cikin wahala kwarai saboda haka mutane da yawa ba su yi ta ba a cikin munafikai yar asuhum Abdullahi bin Ubayy munafikan da ba su yi ta ba wanda ka jagorancin su Abdullahi bin Ubayy shi na yana da nashi jama'a munafika Allah saboda haka sai ya jagorance su su ba su hita ba rayuwa haka nan na take duwa da kake sai Allah ya jarraba ka da abubuwa Allah ya jarraba annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarraba shi da munafikai shi ma ga sunan wato sun haɗa nasu tim su annabi ya haita ya yi gabas su ko sun hita sun yamma wakala ya gazo muhammadun banin asfar abdullahi dan abayi da shi da jama'a ta suka ce muhammadu zai yaƙi banin asfar ma a jihadul hal duk da halin gada muke yana da wahala wal harri akwai zahi wal bu'dul ba'id kuma garin da ana nesa na kwarai ya saba muhammad muhammad yana zata annaka ta banin asfar ma'ahu Allah yana zaton yakin bana asuwar halin wargi na gare shi idan abu ya kai wargi na hana kwanga mutane ne na amma suna annan suna baci ne wai yana zaton yakin wayannan mutanen tabuka wargi na hala suna ganin bai iyawa don ga ganin su suka kama mai kuma ba su yi wallahi lakani anzuru ila asabi muqarrani dan ubai ya ce wallahi ni gani nan kamar ina ganin ga sahabai ne nan da zai ya ta da su ta buka an daddaure su ba da cikin ya gwai. an game mutum biyu an ɗaure. wallahi duk daddaure su za a yi bayi za a mai su Kuma dan ubai ga shi na wannan da ka ce wa mutane a ayyuhan nasu inna allaha qarib akramakum bi bi'ati hadha na biyu fikum wasu ma'ula wa adiwula shi na kuna wa bayyana amma shi na kawar an gaban gano amma in an ka kiro shi gaban jama'a an ka ce kace zai ce ya rashi billahi allazi la ilaha illa huwa wa ba. saboda haka shi nan munafiki sai dai ka jingina ga Allah in ka cikin jama'a akwai akwai munafikan Allah to dogara ga Allah babu abin nan ba su da ah, manuwa wacce ma jama'atu minahum wasu jama'a cikin munafukai sun ka taru faƙalu fi haƙƙi rasulullah sun ka waɗa ga haƙƙi maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa sabi da haƙƙin sahabbai ne mayu riduna suka waɗi duk abin da suka son su waɗi komi suka son su waɗi sun faɗa babu abin da ba su waɗa ba na zagin annabi da sahabbai ne minar al-ijabi na watsa an ce an ce cikin jama'a wannan an ce an ce da suka watsawa a fabala ga huzalika sai labari dai da ya yawa har ya kai ga manzo Allah ga abinda dan ubayyu kace ya canza shi da jama'a ta farsala ilaiha ammar bin yasir sai annabi ya aika musu ammar bin yasir ka'ida ta musulunci ina an ce mutum ya ce kaza to kamin ka kama shi kai bincike sai annabi ya aika ammar bin yasir ya tayi ya sa'aluhum ya tambaye su amma kalu ga magana gada an kace ce sun haɗi da ya ce tambayi zuwa kalu sai suka ce ina kunna na hudu wannan abu ai da ma hirata maka irin hirar da matawa ka yi idan mutane na tahiya suna ɗan hira to sai su yi tahiya da yawa ba su gaji ba ya ce to hina mana ɗan kutsa mana wargi mu ba mu ɓace shi ba mu mu ɓace sahabai ne ba waje a ilaihi jama'atu minahum waje a ilaihi jama'atu wasu jama'a sun ka zo wurin annabi aljadd cikin su akwai aljadd aljadd ibn qaisin ya ta an khuruj sun kawo uzuri cewa wai ba su samu hita wajen jihadi ba saboda dalili kaza saboda dalili kaza shi ya hana masu hita wajen jihadi shi ya sa su samu hita ba suna so su kawo uzuri wakadu suka ce ya rasulallah eh zallana ka ba mu izini ba mu samun zuwa yakin ba. wala tabtinna kakka ne mu la'anna na na amanu min nisa banin aswar don mu sha'awan mata gare mu matan nan na banin aswar in mun ka gane su ba mai ya hankuri ba mu kai gare su ba Kuje wani shaidani yau shi abin da ɗaya ya kawo kuje shi da ya uzuri ne wai mata a can masu kyau shi in ya gane su bai ya hankuri gaban annabi ya kawai manahiki <laughs> ai wanda bai karanta manahiki ba shi bai san manahiki ko shi da haka yana ya faɗi dan ubayo ya ce yana da boya ya inda annabi ya ce ya rasulullah yarinya ga tana kyau ga ta nan ka sai ka sa albarka dan ugoyewa ya zo inda annabi ya ce mai haka mina yake Allah komai yana yi haɗewa wai annabi ya sa mata albarka duk abin da ka ji an ce mana baka yana iya haɗi suna iya haɗi ne komai na wayannan mutane bayan sun kawo uzurinsu cewa su hankuri abba sai yayi in sun gama matan nan na bani aswar ba su yi hankuri shi yasa suka neman yayi musu uzuri kun ga ba su da uzurin komai sai dai na shigan taka waja ilayhi almu'adhdhirun min arabi larabawa larabawan kauye wayanda adda uzuri na gaskiya su ko ga sunan sun taho wa ashabul azari wayanda adda uzurra min da afin wa'anda rauni gare su ba su iya tahiyar da za su iya kai can kawahunsu ba su yi musu kai can wasu ko idanu abba su da wasu hannuwa abba su da wasu lahiya da abba su da don shi aukin latin wasu kuma talauci a gare su ba su da abin da za su iya ci ya kai su wajen wannan yakin to ga sunan sun zo da yi ozana lahun don a ba su izini tunda sai wanda an ka duk wanda bai teba yayi laifi sai wanda an ka ba an ka ba izini ya zama ne saboda ta sunan sun to su kawo uzurin su don a ba su uzuri fa amin lawa annabi ya ce ku kuna da uzuri ku sai an ba ku izini ku zaman ku wa kazalika azana kathiru min al-munafiqin wa da an ka ba su sun ka nemi uzuri izini an ka ba su izini sai mana hakai sun ka ja sai mana hakai sun ka cewa su ma uzuri gare su kafirun mina munafiki na da yawa cikin munafikai fa adana lawan su ma annabi ya ba su izini don ya riga ya ba wa'ancan in bai ba waɗanga ba sai waɗanda su ce don kaza don kaza amma a ba su izini ba saboda haka su ma sai annabi ya ba su izini to wa ta taballahu alaihi fi zalika al wannan izini da annabi ya ba munafikai daga baya Allah ya zargi annabi bi qawlihi fi surati bara'a ya ce mai cikin suratul bara'a afallahu anka Allah ya yi maka rangwami ya yahi ma laihin da ka yi lima abin talawa amma don me dai ka ba su izini wani lima abin talawa don me ka ba su izini hatta ya ta bayyana da kallari na sadaku ba ka bari har masu gaskiya masu uzurin gaskiya sun ka bayyana gare ka wata alamar kadimi na ka gane masu uzurin karya ba sun makala fi haƙe sannan annabi ya ce ga ga haƙinsu innama ya sa na lawan la nuna billahi wal yawmil akhir su munafiqan nan da ka nema izininka dama suna neman izininka Allah alladhina la nuna billahi wayan nan da ba su imani da Allah suna suke neman izininka Wayan da ka nema izininka Allah alladhina la nuna billahi wayan da ba su imani da Allah wal yawmil akhir wa taba qulubuhum zukatansu tana shakka Kowane biyar ne ya tarar da duna su cikin shakka su suke ɗemuwa kun ga abin da aka faɗa ma munafikai kenan sun ma kazzabahum Allah bi uzurihim sannan Allah ya ta munafikai ga uzurin da suka kawo wa qala walau aradu khuruj a dula udda da sun yi niyyar tsaye ai da sun yi tanadi an ba da sanawa tun jima'a da ta wuce annabi ya yi hudu ba ya ba da sanawa za'a ana ta buka yau ga shi har sati ya sake dawa za a ita inda gaskiya kana nuni ta ina duk tanadin da ka yomi Ba ka shirya baka shirya komai sai yanzu ka ce baka da rama uzuri gare ka baka da halin ta ya wannan ya nuna ba ku da gaskiya Allah ya gafarta ma ƴan izalan farko lokacin idan an kasawa aji wuri mai nisa wajajen mai duguri ko gombe ko kuma nan wajajen benue sai ka ga ƙawayawa wasu nan suka kwana ra'a sibi za a tashi amma wasu nan suka kwana tunan jima suka tawa su kwanan za a na wajen wa'azi da su wani abin da ya yi wuta ne ya gari ya kwanso gari ga dan kyalle ba ko ga leda ba abin da zai ci shi ɗaya gari ga shi ne ya kwanso ya tawo da shi wani kuma ya samu wasu 'yan kuɗi yan kaɗan wayanda ko sakwata ba su kai mutum kuma ga shi wajen mai dubu da yana kun ga kowa yau na shi tanadi hmm. wani da dawo ne haka wani da kula da kula ne da suri. kowa dai ya wani na shi tanadi to alamar suna da nayin ta yake nan wanda Allah ya yi ya tahi yaran nan na nan yan masu kuɗin nan na izala suna nan ƙetaren godabi da an taru an taru motoci sun tashi wasu sun taru sai wani ya ce ya an kai a ce waɗanga ba su da kuɗin taya sai yaran nan su shiga cikin kasuwa su cikin tasha sai su ɗauko mota a to ka ga mutane na taya so su shige ta ko ɗari ba a basu suna taya so su shige ta izala harkokin da Allah ya gafarta ma ‘yan izala farko Allah ya shirya ‘yan izala yanzu to shi na Allah ya ce walau a radar kuruzi inda sun yi ya hita na hudu da sun yi mahitar nan tanadi da sun tanadi wani abu walakin kare Allahun bai aka amma su kwakai ba su tanadi komi ba Allah ya yi kyamar su hita Allah bai son hita su don kasu lalata mutane an taisha bata bada hun yasta musu kasala wakila kawo duma alƙa'idi na an kace musu ku zanna tare da wasu zaman gida an kace su koma gida su zanna sun malika ila ya sa almuslimun don sannan don kan musulmi su yi bakin ciki kada musulmi su samu bakin ciki ala da munafiki na ano akan zaman da munafikai sun kai ba su bi su ba don kada musulmai su yi bakin ciki ya munafikan Allah ba su hito ba to don gudun wannan kala jalla zikiru Allah jalla zikiru ce, laukar kharaju jufekun, kakku damu inda munafikan nan sun hita jihadi tare da ku ma dukun illa kabala ba su kara muku ni sai hitina kabala fasada farna ita ɗaya za su ƙara muku inda kun hince da su banna ɗaya za su ƙara muku wala au da la da kuma da soyayya ku duk sai sun bata ta kamin a kun ga wannan al'ada munafukai kenan wata rana na ga wani wa'azi da jama'a munafukai sun ka tayi cewa na kai ni dai na gane su ashe duk wanda aure na ya gane su Manafukai na zalla su yi gungunan ana wa'azi su yi gungunan in sun kai gungu gabas su koma sai gungu yamma su yi gungu kudu su yi gungu arewa wai ashe abin da suka cewa da an fara wazi in ka ga inda duk ka gane su tsayuwa da wani malami sha su kaja da kai ake kaji abin da ya kwadi da kai ake wallahi wani da kai hiki kun ga ko da an ka tashi wurin duk wanda bai da hankali sun bata soyayya sai tsakani ne da wani kun ga ashe zuwan su bai da unhani su bakai haka na Allah ya yi su kuma wanda ya gane su shi dai ya huta da su wanda duk da ya gane ba kullum azaka suka ga wata shawara in dai ka gane su kuma sun ka san ka gane to ka huta don ko ka gane su in ba su san ka gane ba ka huta da su ba amma in sun ka san ka gane ka gane kuma sun san ka gane to sai dai su sai su har amwani kai ka san ba su zuwa wajenka Allah ya ce na kuma fitina suna neman fitina cikin ku wa fikum sama'una lawa in ku sun da sun tai tare da ku wa fikum sama'una lawa cikin ku akwai masu sauraron su wa fikum sama'una lawa cikin ku akwai masu sauraron su don haka nan na abubuwan su duk da kaka ganin munafikai akwai wani wanda ba munafiki na ba amma in sun ka kama tsara mai an tashi kai kamin ajima sai ka ga ya fara ganin lahin mutumin kirki dan uwa ne an ce mai kaza an ce mai kaza to sharrin munafikai kenan Allah ya ce to shi yasa ba su yi ta ba wa miqan sama'una lahum wallahu alimun bil zalimin Allah ya san azalumai wato Allah masalina da azalumai wa takallafa jama'atu min muslimin wasu jama'a cikin musulmi sun yi jinkiri la yutahamuna ba a tuhuma su fi islamin ga musuluncinsu akwai wasu da ba su kai ba amma su ba munafukai na ba kuma ba a tuho su da musulunci su musuluncin gaskiya gare su ka abu bin malik cikin su akwai ka abu bin malik wa hilal bin umayya da hilal bin umayya wa muraratu ibn rabi da muraratu ibn rabi wa abu haisama da abu haisama waɗanda mutane wato su hudu ba samu hita wajen wannan jihadi ba kuma lahiya Allah suke amma illar da ta same su sabbin masu kuɗi na sabbin masu kuɗi na sun hara cin daɗi sai ga hawala ga ta tausa sun ka kasa ita cikin daɗi sai ta cikin rana su illa su ke da babu abin da ya hana musu ta yi dai sabbin masu kuɗi na saboda haka duk abin da za ku je ya biyo baya su za ku ji da ƙarshe kuma an yahi musu walamma walamma khalafa sallallahu alaihi wa sallama aliyan lokacin da aliyu kuma ba lokacin da annabi yabba ali bin abi talib ya zama halifa ce cikin gida ne ga iyali ne kala munafiquna sai mun munafikai suka ce ya gaji da wahala kai aba wallahi wahal da annabi ya kai lalura ce ga azaba ya gaji da shi kadin sa kala ya yi mai nauyi fataraka hu shi bai ya dauka shi lalura kun je kuma inda sun kuma suna bace ali sun ga wai shi nu. lalura ta ga manzo Allah ya eh, taskala ya yi ma annabi nauyi lalura ta isai yace kai zaman ka Ko wani gehe kowa baci suka cikin munafukai babu wa cikin munafukai babu wanda suka raga ba haka suke fa asara aliyu shi ka aliyu da ya ji suna yawan gabaci sai ya sauri ya ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzo Allah wa shaka lahu ma tana ya kai ne kara ka ji abin da muna kai sun ka ce wai shi wai lalura nake gare ka shi yasa ka gaje ni ka banni wa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce mai ya hankuri amma tarda an ta kuna minni yanzu ba ka yarda ka zama gare ni bi manzilata haruna musa matsaya haruna da musa musa shi an ka an ka sa aiki sai ya ce haruna ya zama halifa ta to ba ka zama ba ka yadda ka zama mai haka nan makai ma ka zama halifa ta ya ce na yadda ya ce to kyale su da abin da suka wani sai ya bar shi nan da sai ya wuce to ku bari mu kwana cikin wannan darasi da abin mamaki musamman game da mina hekan Allah Allah kai maka roƙo zai asuma ya kalmar sana ka kare mu daga shirin munafukai duk ƙwallon da suka yi Allah babu wanda baka sani ba duk ƙwallon da suka yi kulla mana Allah ka bayi mana shi duk ƙwallon da munafukan Allah suka kulla mana Allah ka bayi mana shi da albarka sunayenka da sifofinka maɗaukaka to yanzu mun dawo azzawajir wasaha alama kala ولا hakim hadisi ya inganta kamar wanda hakim ya faɗa hakim ya ce hadisi ya inganta kullu ma'rufin sadaka duk aiki na alheri sadaka ne kullu ma'rufin sadaka duk wani aiki na alheri sadaka ne wa ma anfaqa ar ala ahlihi duk abin da mutum ya ciyar ga iyali ne kutiba lahu sadaka an rubuta mai sadaka sadaka duk abin da ka ciyar da iyalinka za a baka lada sadaka inda saboda Allah yi za a baka lada sadaka wa ma an bakar mumini min na nafaqatin mumini ba zai ciyar da wani ciyarwa ba duk abin da mumini ya ci suwa wa ma an fakar mumini min nafaka abinda don mumini ya ciyar na cewa wa na khalfaha alallah wato in ya ciyar da wani abu ko nawa na ya kashe kawo madadin abin nan da ya kashe ya ga Allah yake saboda haka kowa ya ɗauki wani abu ya yi aiki alheri to Allah zai bashi ina abin nan ko wanda ya dawa shi wallahu zaminu Allah ya lamunce illa ma kana fi bunyanin sai dai kuɗin da mutum ya kashe wajen gina Allah bai mai halifa gare su aw ma ta ko kuɗin da mutum ya kashe wajen aikin sabo Allah bai mai halifa gare su duk wanda ya kashe kudi nai wajen ayyukan sabo Allah ba zai bashi abin nan da ya kashe bai mai alƙawarin bashi abin nan da ya kashe ba wanda ya yi gina ko nawa ya kashe babu alƙawari cewa Allah zai mai suwa mai abin nan da ya kashe babu alƙawari saboda haka ya ta gina dai wadda dole gare ka kai kokari ka yi su dai wadda dole gare ka eh to ko dai ka wanda kanka babu abin da zaka samu ko ka wanda kanka babu abin da zaka samu in dai gina ta babu abin da zaka samu ko ka wanda kanka saboda haka da mutum ya gane to ba zai wahar da kai ne ba sai shi gina sai ya gwargwado ba sai ya kashe kuɗi da yawa kun san a cikin ayyukan ɗan adam siyasa dai ta yi gina cin kuɗi sai ko gobe. amma in dai abin da aka yi girma da arziki na to siyasa dai ta yi gina cin kuɗi shi yasa kuka ta jindo wani babba wanda ya shiga hannun efcc in tana bincike ne ya tara kuɗi da yawa ya an kamar da bincike sai a aski wato ga gina ya sa su don gina cin kuɗi gare ta to amma kuma duk cin kuɗin nan kuma ba a yi ma halifa lada ko biyu ba ka samu lada ko ƙwara ƙasa wasaha kuma hadisi ya inganta yi ujirar mar'u fi nafaqati kulliha ana ba mutum lada ga kuɗin da ya kashe duka illa turab sai wanda ya kashe makasa aw qala fil bina'i ko ya ce illa fil bina'i sai wanda ya kashe gina duk abinda mutum ya kashe na kuɗi yi ujirar mar'u fi nafaqati kulliha ana ba mutum lada da na ta kudi kuɗi ne da ya kashe kulle ha duka inda ya kashe kuɗi ana ba shi lada ga aikin dai ba na sabo ba aikin da ba na sabo ba ko ne aiki wanda ba na sabo na ba ka kashe kuɗi ana ba ka lada in ba gina ta ba ita kan gina ko ne ka kashe saurasu ko ne ka kashe saurasu an rasa su shi kenan a kwanan nan a wuce wurin kuma hadisun sahihun a karajewa ahmad wanda haɓar wa rawa taimidi kuma taimidi ya rawaito an nafakata kullu hafi sabilillah duka ciyarwa kowace iri in ga abinda Allah ya halitta na wa bi sabilillahi ta ana ba da lada gare ta illal bina banda gina fala khaira fihi shi kan babu alheri ga kashe kuɗi na babba abin tunani ga gine-gine kun ga yanzu kamar mu yanzu ga duk ginar da muka yi yanzu yara waɗanda za su yi aure zuwa shekara goma sha biyar nan gaba ba su santa kokari suka su buge ta ba ta yi musu an wuce ta in da yanzu za mu yi ta zuwa shekara goma sha biyar wanda duka gyaran na ta bai da wanda zai yi na duk wanda adda wanda zai yi zai zama cikin ta buge ta zai ya haifan yi da bisa gare ta ta yi mai abin da ba a yayin ta sannu an bai yayin ta Thank you. to rayuwa ce shi yasa aka ƙi ba da wani umarni wanda ka nuna akwai lada ga gina don inda an ba su abu kusan ɓanna da za a yi to yanzu ma da an ka ce babu lada an ka samu abin nan an ka samu abin da an ka samu to mi ko ka zato inda an ce akwai lada an ce in mutum ya yi gina ana ba shi lada mi kaza to da bannar da za ta biyo ta wuce duk inda kuka zaton ta saboda ka da abin da kun ga shari'a ta ce to bi ne shi ya shi ta hi ka sanin matsala shari'a ta yi sanin matsala al'umma da kuma abin da ya shaye su. Wa Abu Dawud, Abu Dawud ya rawaito mursala, hadisi mursali. inna sharra ma zahaba bihi malul mar'il muslim albunyan lalle sharra abinda dukiyar musulmi ka tahiya da shi shine gina sharra abu wanda ya zama shiri wajen bata kuɗin musulmi ita ce gina dan gwada ka gani yanzu kake kana son kai ya shigewa ba kai ko ina zaka jingina ba ka bido wani kwararren magini ka ce shi ma azama gina ko oke zai ma ita kace ba irin ta oke da irin ta sabon gari ko oke za a yinta she kana son shi azama irin ta sabon gari ka gani a azama shi gewa guda kamin a yi gd santa ta hito ka ji ko miliyan nawa za ka kashe shi gewa guda ka ji ko miliyan nawa za ka kashe kamin ta hito kasa ɗai saboda ka gina tana cin kuɗi ko masu kuɗi da kun kaga suna yin ta wayo gare su in kuka lura za ku ga mai kuɗi in yana so ya yi gina sai ya ce samu wani wuce shi ta bulo shi ta tara bulo a sai rodu a aje a sai kayayyakin da duk aka gani ana da bukata da su a yi ta sayi ana ajiyewa in eh, kaɗan kaɗan da ya to ya abigi na sai ka ya gama shi talaka wanda awawa sai ce wai sai in ya tashi yanzu zai to ko mai kuɗin kaji da ya kai da dubara na ya kai can wani wuri na ya kaburo Ya arziki na gana ya kai motoci na kawo buro ba yanzu na ya ka sayi ne ba Gama shi talaka sai shi tsaye wai shi sun ya kai ya arziki gawa ya gaba lokaci guda wai sai ya tashi aure zai yi gina to in kana iya gina kai aure lokaci guda gani ka kai bari lokaci ne kaɗan kaɗa aka yi in ka samu wani abu ɗan kaɗan ka ba su a wata shekara wani ya kawo min ƙara nan wurin do ya samu kuɗi sai yana ba su a ya taya sai jakar sulunci guda ya ce to a aji min ga kuɗin jaka guda ya tara jikuna wajen jaka ashirin sai ranar ya to yace a basu a bashi abi ne ashe suminti ya kara kuɗi sai mai kuɗi yace mai suminti ce kuɗin ka dai zan ka. to wanda an ka kare shari'a an ban sani ba shi yi dubara ashe zalimi na ya ba ya sai kaya gare ashe maciyan amana na ya sai kaya gare sai ce a yanzu kaya sun kara kuɗi ai ba yanzu ne sai kayan ka ba kuma ba ka baka yadda ka aje mai sai ka ce baka ajewa amma na sai na biya ka na ce ka aje min ka ce ka yadda ka aje min yanzu na to ka bani ka ce wai ka sai su wai ya ƙara kuɗi sai na sayi yanzu zan ciniki da ka ai ba yanzu na sayi ba to haka nan na suka yi wanda da ya sa faɗan sarri sai ya sai ya je kafe guda ya samu mai amana sai dai ce muku na kai masu sumintin mako nemi wanda a da amana ko ba shi kuɗin in ya yarda da ya aje ma ka samu kuɗi eh to ga tun da akwai da ce kun ji duk wanda zai duk talakan da zai sai minti to iya sai ya shi rufe don ko nan gaba ya tashi ɗaitawa tawa ya kai ba da rufe a bashi kaya ne to yadda ake yi kenan amma wani talaka kawai wai jina yake sai ya tashi kai da kaba da abin da ka ci kaka magana wai kai gina kaɗan kada a kai da ka samu sai ka sau tiwa rairai in ko inda baka izan tiwa na in da ka samu kai zuni mai jaki ya kawo maka bangala ji ko in ya taru sai ka samu mai buga bulo ya tura bige ma sai ka ɗauke ka samu yadda ka aji in ya taru dala sai ka yi shirin gina sai ka shirya sai ka yi gina amma gina da kuma gani cin kuɗi gare ta kwace rana guda da ita to wahalar ɗakin duniya ko ta mai Allah ya gafarta mana wa bi hadisi jibril sahih cikin hadisin jibril wato hadisi sahihi al-muttafaq alayhi hadisi muttafaq alayhi inna min ashrati sa'a haqiqa yana cikin sharuɗan tashin duniya ta dawulu ra'a sha'i fil bunyan kaga talakawa makiya aya awaki talakawa waɗanda ba asalin su ba masu kuɗi na ba kaga sun samu kuɗi suna ta tsawaita gina to alama ce ta tashin kiyama sai ka to ka babban gida ka cewa da shi sai a haɗa ma mutumin da in sai an dade yaran ma bayani kai wane don kai ka san bai da kuɗi ce kai wane ko baka gane wane wannan na tare da wane baka gane wurin yinan kaka dibi kana ganin ba wannan na da ka sani ba sai an dade ya ma bayani ka gane shi na wanda ka sani kuɗin na sun ka tawo lokaci guda kuma ya kashe su ga gina don abin ra'ayi ayi to alamar tashin duniya ke to dibi yaran mu ku gani sai ka ga yaro ba da komi ka kire shi ka bashi jari ko sana'a kwana biyu sai ka je ya kusa gaba gida ne da kuɗin mutane ala gafarta malam masu kuɗin ga wallahi ba su da tausayi ku zan kai musu magana malam ainihin yanzu na gani na ji mutum na wani awa masu kuɗi magana na sa azalumi ya ci amana su eh ku yi musu magana wato don kar a sai da gida ne ya ɗibi kuɗinsa ya yi gina ya san kuma da sun ka gane duka magana kudin su za su yi a sai da gida ne a biya tun da duk ginar da an kai dubu ɗari ba ta dubu hamsin ya to sai sheta duk ginar da an kai an sai so a rage bashi na za a yi ba ta biya ba ta biyan abin da aka gina ta kuma ko abuja na bale almasirar jega mutum ya gina gida wajen abin da miliyan uku a tausai sai ana ciniki ana ciniki ana a faɗa a dai kai miliyan guda a dai kai miliyan guda yana haɗa wallahi ginan nan ginan nan ba ta yi ko na sai shi sai na buge ginan nan abare ka ɗan ƙara ai lalura ta sai ya buge shi ya ga ya bugu ya ce to na sai Allah ya gafarta mana saboda haka alamar tashin kiyama kaga talakawa na tsawaita gina sun samu kuɗi wa bi riwayatin al-hufatul urratul ala al-hufa masu taya babu takalmi al-urrata wa'anda ba su da tuwayin kwarai al-ala matalauta ai al-fuqara matalauta ra'a shayi makiya awaki sai ka gansu sun dawo suna ta gina babban gina tambihun tunatawa addu hada mina kaba'ir kida wannan babi kawai ta kashe kuɗi ga gina ga gine-gine idan ya haci cikin manyan zunubai mina kaba'ir lamarin yace ce ban gane rubuce ba laikin sarihu ma fi al'afir awal sai dai shi ne zahirin abin da ke cikin hadisi na harko wa ma ba da hudu hadisan da sun ka biyo bayanai haka hadisan suka hukunta wa zalika li'anna zalika domin wancan hadisin la yuqalu min qibali ra'i ba a faɗi ne ta hanyar ra'ayi wa ma jaa an sahaba min zalika da abin da yazo daga sahabbai na irin wa'annan bayanai duka da sun ka gabata ya kunu fi hukun marfu da hadisan da yazo ya bada labarin gaibi aka ce sahabi ya bada labari wanda ya shaye gaibi to jiyo shi ga annabi hukuncin marfu ina hukunci ne guda da abin da aka ce kai tsaye annabi ya ce la majala li ishhadi fi da abin da shahi gai babu mashiga ga shahadi gare shi sai dai wala an kajo wala hadithu lati ba'dahu minha hadisan da sun ka biyo ne minha ma huwa sarihun cikin akwai wanda yake bayyane fil wa'idi ga kacewa a shadidi mai tsanani wa minha ma huwa mushirun kuma cikin hadisa akwai wanda yake ishara ila zalika zuwa kacewa mai tsanani iz buhu sallallahu alaihi wa sallam domin hushin annabi wa adamu raddihi salam da rashin mai da sallama ta yi kun san wani yayi ma annabi sallama annabi ya hushe bai mai sawa mai sallama ba saboda ya dogo gina wanda ba ta da umarni gare shi ya ce to irin wannan hushin da rashin mai da sallama wa adamu rida'i ridahu da rashin yarda ta yi an kai ta bashi hankuri ya yarda illa bil hadami sai da an ka rushe gidan nan wannan sarihun fi zalika sarihun fi anna zalika kabira wannan bayanai ke ya nuna kenan irin wannan aiki kabira shi yasa aka ba annabi hankuri ya ce hankuri sai da an sa gidan lakin yan bage hamluhu alama zakatu sai dai ya kamata a doke shi ga abin da muka ambata fitar juma da tarjuma min anna zalika in qasada bi khayla cewa in gina da ya yi nahin takama na ya ce bari zan yi gina duk ta ɗarta su wallahi duk sai na gwada masu hari su to in don haka nan na ya yi don takama to sannan na yake alkabira a wani hau ko abin da ya kama da takama girman kai wa kazatta abiru bilwa bali sannan isharar da aka yi aka ce bala'i na ga wanda ya yi na warhawa ne da ƙasƙanci wa sharri da sharri kulluha sarihun duk wannan bayyane yake auka sarihi ko kamar bayyane yake fid dalalati wa wa'id shadid da kacewa ga ishara dalala ishara akan alwa'id shadid kacewa wadda mai tsanani saboda haka kun ga a wannan babi dai ya tabbatar da babban zunubi na mutum ya gina ta takama da alfahari don wata manawa don ya nuna masu ya yi kuɗi ko don ya nuna musu ya yi su kuɗi ko don ya nuna masu dai isa haka zama da kwa gani wasu wurare za ku ga manyan gidaje guda guda an yi su na takama cikin jama'a don ɗai takama babu abin da za a yi da shi ya kace ɗan shi biyu ko uku da shi da iyali ne saura don na takama ne to wannan alkabira ne shi na ya ce to ga bisa ga wannan ka'idar tashi wannan alkabira ne saboda haka kowanku ya samu hali ya yi gina amma ya gina abin da zai zannawa ciki idan ka je abuja za ka ga manyan gidaje duka mayan su hotel ne masana'antu ne heji tsada gare shi yanzu haka abuja akwai heji guda na biliyan guda heji na kuma Legas haka nan abuja da Legas don ana samun wayannan to amma kun gani wanda ya sai hegi guda irin wannan wuri mai tsada dole ya sama da shi bayyawa ya shi daki guda ɗaya ba ya sama ba hasara ta shigo shi ya sa suka yin sama kamar yanzu in ka je makka da madina za ka iske a hotel-hotel ɗin da a ta yin makka da madina za ka ga wani ya kai hawa ɗari ko kuma kusa da ɗari shigewa guda ta amma yin shigewa samanta samanta wajen shigewa ɗai wannan hotel na ɗan ɗakin nan da ka gani shi da ya gare za ka in ya gina shi ya ɗaki guda da shi ya yi hasara don bai iya sayan wani wani wuri to kuma masana'antu na ba zama suke ba idan ka ji a abin nan makka da madina don mayan gidajen nan babu masu su ciki don masana'antu na suna can in ka tai shiyar da suke za ka ga a mahi yawa ma gine-ginen da annan hawa gudana sai kuma inda babu hawa hawa gudana sai inda babu hawa dunnan masana'antu na suna can kamar abin nan sabo shiyan nan da an ka buge gidajen nan na gehen masallaci na makka sabo shiyar da an ka ba su in kun ka za ku ga in ma ba yanzu an kai gidajen sama ba mai yawa duk gidajen ƙasar babu gidan sama ko ne mai kuɗi ya koma can shi na huta ta nan kuma ya ajiye muku don da kuɗi da ɗaki kaza ku an naira kaza ga wannan sana'a ce da ce masu kuɗin lokaci suna lura da irin wannan su ma su yi sana'a a gina gida ɗaya a ajiye shi gaban zabai da unhanin komi da an tai bakin tasha a sai hili ko nawa yake cikin jama'a a sai hili ko nawa yake ai babban gida a ɗauko yara guda goma duk su ci abinci wurin nan su sha abin sha a ce masauki na a samu masu gadi amintattu a ajiye wurin da ko ina ka taho kana kokari ka kawo nan ka shiga ka kwana ka huta da sai ka wuce komi dare ka taho akwai masu abinci kana shigowa sai ka ce kana oda abinci iri kaza sai a ce to ka dan jira ba mu goma nan da na a haɗa shi a kawo maka shi hankalin ka kwance da za su yi wannan masana'anta inda niyya mai kyau lada za su samu inda niyya mai kyau shine abin da hadisi ke cewa a aule ibn sabili banahu ko ya gina gida don matafi to inda idan Allah an kai ka shi kuɗinka kuma ka samu lada in ko ka kai shi gaban za inda babu wani awani da agare baka da kuɗi baka da lada Allah ya taimake mu wannan karatu na muka amma mahi yawan ku kowa na tunanin iya samu kuɗi shi gida wanda ya nadu wanda a shiya su mai yawan kuna nan tunanin sai na yi gidan da babu iri na shiyar ka suna nan suna ta tunani karatu na aka yi da an samu kuɗi sai a mance da karatu da an samu kuɗi sai a mance da karatu eh? yana da tasiri amma da an samu kuɗi sai a mance da shi eh? to sai kan dai kaga kudin da za a yi wani katon gida haka suna kai mutum da shi da uwa ce da uba ne da wa ne da kani ne da ɗiya ne da mata ne suna ya kai su aljanna yan kai wani yan kai hanya mai kyau da su sai a yi gine-gine gidaje cikin aljanna a gine gidaje da ya to son rai ya yi mana yawa son rai ya yi mana yawa daga almajiran har malaman Sarari wanda Allah ya tsare Allah ka samu cikin wa'anda kaka tsarewa daga abubuwa ba baka so to sai duk kowa ya tashi zaune mana Ban da mai gadi ko ko mai gadin shi ma makwana je sosai mai wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa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 وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا علم ما في كاري ولا جبل إلا علم ما في واري <clears throat> كتب مقامنا الله كسن خير أعمالنا أواخرا وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا الله كجافر كامنا ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan mu Allah ka gafarta mu uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu dukkan su Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu Allah ka gafarta ma yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriyar uwayenmu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma matayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma ɗaya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ilawa milkiyama Allah ka shirya mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su da albarka sunayenka Allah ka kara mana imani da tsoronka Allah ka kara mana imani da tsoronka Allah ka ƙara mana ka da ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ka warkar da ka musulmi yare da maya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya ƙasar mu Allah ka zaunar da ita lahiya mahukuntanta Allah ka shirya su ga abin da yake alheri abinda duk suka shirya wanda ba na alheri ba Allah ka hana musu nasara gare shi abinda an na alheri ko Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya da 'yan Najeriya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka gusar da hitina da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro da hirgita Allah ka shirya mahukunta arewa Allah ka aza su ga abin da yake alheri ga ƙasa da kuma 'yan ƙasa baki ɗaya ka shirya su ga abin da yake alheri ga musulunci da musulmai baki ɗaya duk wanda ya shirya abin da ba daidai ba wanda ka san shiri na ga musulunci Allah ka hana mai nasara Allah ka hana mai nasara Allah ka ba su nasara ga abin da kaka so kana yarda da shi abin da duk ba ka so ya tana ta Allah ka ka taimake su da albarka yanka ka tosaya mana Allah ka kare maka kare mu Allah ka kare maka kare jihar ya ma kowane bangare na ta Allah ka zaunar da ita lahiya gabacin wannan jiha da yammacin ta Allah ka zaunar da mu lahiya arewacin wannan jiha da kudancin ta Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha Allah ka aza su ga hanya kama daidaiciya Allah ka tausaya masu ka shirya masu abin da yake alheri ka ba su ikon bi ne ka ba su ikon yi ne ka ba su ikon taimaka mai da sunayen sunayenka da ka madaukaka Allah mana roƙonka ka taimake mu ka taimake kowa akan Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafe mu Allah ka girmame mu Allah ka darajance mu Allah ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'a mu wannan gari namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana ilimi da arziki da cigaba mai amfani ka ƙara mana kwanciyar hankali da natsuwa Allah saboda rama ka kakka bari kowa ya ba mu tsoro a cikin wannan gari namu da ƙauyuka kakka bari kowa ya hirgita mu kakka bari kowa ya tada hankalin mu zahiya yawa ka ba mu ruwa don albarka sunayenka Allah ka ba mu ruwan rahama Allah ka ba mu ruwan rahama Allah ka sauƙaƙa mana zahinka Allah ka sauƙaƙa mana zahinka Allah ka kare mu da ruwa masu iska masu hitina Allah ka kare mu daga ruwa masu iska masu hitina Allah ka ba mu ruwan rahama Allah ka ba mu ruwan rahama Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka Allah ka karfafa mu ka girmama mu Allah ka taimake mu ka taimake almasira da jama'arta Allah ka taimake mu ka taimake almasira da jama'arta Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare Allah ka kare mu ka kare ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya ka kare dangi ka kare masoya baki ɗaya Allah ka kare mu ka kiyaye mu ka kare makarantun mu Allah ‘yan makaranta ka shirya suka samu su albarka, Allah ‘yan makaranta ka shirya suka samu su albarka, Allah ka taimake mu ka taimake makarantun nan, Allah ka kare mu ka kare makarantun nan, musamman da ya Allah jawurta sila Allah ka shirya ‘yan makarantarta, Allah jawurta sila Allah ka shirya ‘yan makarantarta, Allah ka ba mu mataimaka na ƙwarai masu gaskiya. Allah ka ba mu mataimaka na kwarai masu gaskiya Allah ka ba mu mataimaka jajantattu bakin gaskiyarsu saboda ramar ka Allah masu zagon ƙasa Allah kai muna maganinsu, Allah masu zagon ƙasa kai muna maganinsu. Allah masu zagon ƙasa ka hana masu nasara Allah da mu da 'yan makaranta da malamanmu ka tsarkake niyoyinmu Allah ka tsarkake niyoyinmu Allah ka tsarkake manohohinmu duk abin da muka yi ka samu ya donka duk abin da muka bari ka samu bari saboda kai kuma ka sanar da mu wadda duk ka sa aika ba mu iko ya haka Allah ka tosaya mana ka kare maka kare masallacin limamai Allah ka ba su kariya da tsawonka. ka ƙara masu imani da ilimi Allah ka tausaya ma mamu Allah ka shirya su Allah ka shirya limamai ka shirya mamansu wuraren zaman maka ka kare mu wuraren ayyukan maka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare mu ya Allah ka kare mu laila wa nahara ya Allah ka kare mu